له أمور الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yana cewa ba aka bada ba'aruhum ala ba'arin yatasaalun ai lokacin da ɗan aljanna suka shiga aljanna suna kishingide a cikin waɗannan karagai wato waɗanda suke na alfahari suna fuskantar junansu sashinsu za su dinga tambayan sashi ma'ana suna masu kaman waiwayan baya da tuna baya cewa da ya muke a cikin duniya muna cikin waɗanda ake ganin su kamar suna kan ɓarka suna cikin wahala har ɗayansu zai dinga ce ma ɗan uwansa ƙara ƙa'ilun minhum wani daga cikinsu zai ce in ni ta na ni kami ni da ina da wani wanda yake abokina ne ko dai shedani ne wanda yake wato ƙoƙarin batar da shi ko kuma abokin shi daga cikin waɗanda ba musulmi ba mushriki ya wanda yake ce min yana ƙoƙarin batar da ni yana cewa a innaka laminan musaddiqin yanzu kai ma kana cikin masu gaskatawa ma'ana suna ba da labarin abin da ya faru a baya a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna Madinun. yanzu idan muka mutu muka zama kasa da kuma kasusuwa yanzu za a yi mana sakamako wannan da Madinun ai muhasabin yanzu za a bincike mu a mana sakamako Kada to a lokacin ne sai wani daga cikinsu ya ce al'antum muqtali'un shin ko ba za ku leƙa ba ne ku leƙa gidan wuta ku gani su waɗannan da suke gaya mana wannan magana to su ga inda makomarsu ta zama daga suna cikin wuta faɓɓara a yayin da suka leƙa kuwa ku fi sawa'il jahim sai ya ganshi a tsakiyar wuta ya ga wannan da yake wato yi masa magana cewa da a duniya ai abin da yake bata ne da waye to sai gan shi a tsakiyar wuta ƙara sai ya ce tallahi in kitta da turdi ce wallahi ina mai rantsuwa da Allah tallahi wannan harafi ne na rantsuwa ko tallahi ko billahi ko wallahi ya ce tallahi in kitta da turdi wallahi ka kusa ka halakar da ni zai dinga gaya ma wancan na cikin wuta din wanda da a duniya shine yake so ya kawar da shi daga imani in ya gaishe yana kan imani sai dinga hane shi sai yanzu kai ma ka shiga cikin waɗannan masu bin wannan addinin to ranar tashi alƙiyama zai zo ya ganshi a wuta sai ya dinga gaya masa walaula ni'matu rabbi in ba dan ni'ima da Allah ya yi mun ba da kuntu minal munqarina da ni ma na kasance tare da kai a cikin waɗanda aka halarto da su a wannan azaba haka ke ne yake nuna dole mutum ya dinga tsantsan da waɗanda yake ta'amuli da su domin da yawa wasu sukan kai mutum zuwa ga halaka domin Allah makaukakin sarki ya yi ni'ima ga bawa kuma ni'ima ce ta Allah to sai kaga Allah ya kare shi daga sharrin waɗannan ce afa ma nahnu bi mayyitin shin yanzu ba ga mun mutu ba ai da kun ce babu tashi kuma ai mun kasance ga munan masu mutuwa din illa mautatan al-ula wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma kuna cewa ai babu wata mutuwa sai guda ɗaya kuma ba za a yi azaba ba to duk wanda Allah ya tsare shi daga wannan azaba mumini zai dinga cewa inna hadha da huwa al-fawzul azim lalle wannan shine tsira mafi girma mutum ya samu an tsirar da shi daga azaba kuma an kusantar da shi ga aljanna rahamar Allah Allah ya sanya mu a ciki shine Allah yake madaukakin sarki ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wannan ya samu tsira da rabauka yace inna hadha la huwa al-fawz aure, azim lalle wannan shine rabo mafi girma dan haka limithli hadha a kwatankwacin irin wannan abin da mu muka gani na lada da girmamawa da darajantawa da kuma kyautata da Allah yake mana to fal ya'malu da amilun masu aiki su yi aiki da haka ba a shiga aljanna haka kawai ba tare da mutum ya tashi ya yi abin shiga aljanna ba sai mutum ya tashi ya yi aiki aiki wanda yake na kwarai da zai yi sanadiyar shigan shi aljanna to shine limit ne da fali ya amalil amilun amma yadda Allah ya ce wa fi dalika fali ya tanafasil mutanafisu masu tsere su yi tsere a cikin haka domin samun ɗaukaka to sai Allah madaukakin sarki ya ce wato za a dinga gaya ma yan wutan nan za a ce a zalika khairun yanzu wannan rayuwar da yan aljanna suke ciki ita ce ta fa alkhairi ko kuma wannan itaciyar ta zauko ma'ana wata itaciya ce da take fitowa tsakiyar wuta kuma ita ce abincin yan wuta da za su ci kamar yadda zai zo cikin suratu eh, suratu al-dukhan Allah madaukakin sarki ya cewa inna shajarata zaqqum طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم bishiya ce ta 'yan wuta za su dinga cinta tana tafasa cikinsu kamar yadda tukunya take tafasa idan an daura ta akan wuta to haka za dinga tafasa cikinsu kuma Allah zai jarabe su ya daura musu wata tsananin yunwa da sai sun nemi abincin da za su ci kuma wannan shine abincinsu yasa Allah ya ce fa'amul afim abinci na masu saban Allah layin tsari to ita ce shajaratun zako la ce inna ja'alnaha lalle ita wannan ya mun sanya ta fitnatan lisalimina ma'ana jarabawa ne ga waɗanda suke azzalimai wasu sun ƙaryata da ita suka ce babu wata bishiya me yasa Allah zai la'anci bishiya ita ba komai ba dan ya zo cikin suratul isra Allah madaukakin sarki yace ce wa shajaratal mal'unata fil qur'an da itaciyar da aka la'ance ta a cikin alqur'an sai wasu dabarai suke cewa a me kuma bishiya za ta yi da za a la'ance ta a'a saboda masu cin ‘ya'yanta ko abincinta su ne la'anannu ɗin shi yasa aka danganta mata la'ana to shi ne Allah madaukakin sarki yace inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin mun sanya ta jarabawa ce ga kafurai masu karyata gurin su suna gani ya za a yi a ce bishiya ta tsiro a cikin wuta wanda wuta kona itace take da ma komai kuma a ce bishiya za ta fito a cikin wuta sai su ce wannan karya ne shi kuwa mumini yana gaskatawa da duk abin da aka bashi labari وعند الله يشاء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما illa إلا طغيانا وكفرا su kafirai wannan baya karin su da komai sai kafirci da kuma nisanta amma mumini yana karuwa ne da imani sai Allah ya ce inna ha shajaratun ita wannan bishiyar wato itaciya ce wacce ta tana tsirowa ne fi aslin jahimi a can ƙarƙashin wuta daga nan take tsirowa ɓal'uha ma'ana ‘ya'yan itaciyar wannan ‘ya'yanta shine a ɓal'u ma'ana abin da yake fitowa kamar na firanninta Allah ya ce ka an na harukusu shayafi in ka ganta za ka gani kamar wato kawunan shaidanu ne ba abin da ya taɓa ganin kan shaidan ko mana masu kwatance-kwatance za su yi ta yin shi da ƙaho da wasu abubuwa dai marasa kyau to ma'ana da abin da kayan marmarin shi ma'ana ɗayan shi bayi da kyau an shi ma bai da kyau to shi Allah ce qalqu haka annahu ru'usu shayafi kai ka ce ma'ana kawunan shaytanu ne saboda munin ƴaƴan ma abin da za su ci ma a cikin itaciyar mummuna ne ba ma abu da aka san shi ba sai Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha lallai kuwa za su ci daga wannan bishiyar kuma ba mare una min halbutuna sai sun cika cikinsu da ita mana sai sun cika cikinsu da ita kuma ga shi ba abinci ba ne wanda yake mai daɗi kamar yadda Allah ya ce laisa baamun ta'amun illa min a bari shi shine abincin wannan bishiyar. Allah ya ce su yusmin wa la ne min ju shi dai bai sa jiki yi kiba kuma bai tafiyar da yunwa to duk abincin da za ka ci shi ba zai kusar ma da yunwa ba kuma ba zai baka lafiya a jiki a ga alamar abinci a jikinka ba ina amfaninsa kuma haka ne sai sun ci dole wannan shi ma wani nau'i ne na azaba ta yan wuta Allah ya tsare hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar sai yace ittaqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah hakikanin tsoro kuwa فلو أن qabratan من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض ahli al-ard wallahi da a ce an yanka itatuwa akwai wani wani abu kaman karo da yake fita a jikinta ce inda za a ɗauko ɗigo ɗaya na wannan itaciyar ta zaɓo a jefa shi a tekuna na duniya gaba ɗaya to da ya gurɓata musu rayuwa 'yan duniya fa kaifa man takunu ta'amu yace to yaya wanda kuma shine zai zama abincinsa da haka ga abincin ba daɗi ga wari ga kuma cutarwa ga shi ya shiga ciki ya kona shi ya zubar da hanjin gaba ɗaya kuma ga shi wanda ake mishi azaban nan ba zai mutu ba haka Allah zai kaddana musu azaba Allah ya ce kuma inna lahum alaiha da shawban min hamim kasan duk wanda ya ci abinci zai ajiye ruwa a gefe ko kuma dan jus haka ko to su ga abinci irinsa sannan kuma Allah ya ce bugu da ƙari suna da wani wato asalin yanki na ruwa wanda yake mai tsananin zafi da kafasa shi ne za su ɗaura a kan wannan abinci shi ne ruwan da ake kiran shi alhamir ruwan da yake mai tafasa wanda idan suka ɗaga kafin su kai fuska su ya zagon yadda naman fuska sai sa musu wata ruwa mai tsanani za su dinga shan wannan ruwan kamar yadda raƙumi da wani rashin hafiya yake kama shi wato wasu raƙuma wani cuta yana kama su na rashin lafiya za su yi tashar ruwa amma kishirwa ba ta tafiya wanda da ƙarshe mutuwa suke shine Allah ya ba mu labari cikin suratul a cewa za su dinga sha ka hami hamid eh, eh, summa ne eh, shurbal him fasharibuna alaiha min alhamim fasharibuna alhir din shine raguma masu tsananin kishirwa in ka kai mashi ruwa ka ajiye ka ga yadda yake sha to ruwan nan duk da ta fasa shi da kuma yadda zai zama yadda naman fuskar su amma haka za su dinga sha to shine abin da za a sa musu kashi na wato azaba ne shi ma wannan Allah ya ce wa laqad dhalla qablahum aktharul awwalina lallai da yawa waɗanda suka gabace su wato su ma sun bata sun bi irin wannan tafarki na karyata annabawa da karyata ayoyin Allah Allah ya ce wa laqad na fihim munzirin kuma mun aika musu da masu gargadi wanda za su gargade su sune annabawa mu da manzanni cewa fanzur ba kana aqibatul na, amma ka duba ka ga sakamakon waɗanda aka musu gargadi din al na farko sune masu gargadi manzanni kenan kuma ismul fa'il almunzarin na biyu wanda ake musu gargadi ismul maqul Allah ya ce to ka duba ka ga menene sakamakon waɗanda aka musu gargadi din suka ki jin gargadin ai sakamakon su shine Allah madaukakin sarki ya halakar da su gaba daya Allah ya musu narko na azaba sai Allah ya ce illa ibadallahi mukhlasina sai dai bayin Allah madaukakin sarki wanda Allah ya tsarkake su Allah ya sanya mu a cikin su duk wanda Allah ya tsare shi wannan ya samu babban tsari duk wanda kuma bai samu tsari da kariyar Allah ba to wannan yayi asara a rayuwarsa gaba daya to sai Allah madaukakin sarki ya fara bada labarin annabawa din da suka gabata da irin halin da suka kasance tare da mabiyansu da yadda mabiyan nasu suka karyata su kuma aka ga menene sakamakon karyatawa Allah ya bude da tarihin annabi Nuhu alaihi salam domin shi ne farkon manzo ma'ana farkon manzo wanda aka fara aiko shi zuwa ga mutane ya hane su daga wani aiki na saman Allah Kamar kamar yadda ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa tsakanin annabi Adam zuwa annabi Nuhu ya kai zamani daidai har guda goma dukkansu wannan mutanen a wannan zamanin ba abin da suke bauta ma sai Allah shi kadai sai a zamanin annabi Nuhu ne a lokacin shi ne aka manta da bautar Allah ana nisa dama da zamani ana sake kutsawa cikin baka to zamanin annabi Nuhu ne da ya taso a wannan zamanin ya taso ya samu mutane sun canja addinin Allah shine Allah ya aiko shi ya fara kiran mutane amma duka sauran kakanninsa su annabi idris da annabi shi duka annabawa ne tsakanin annabi nuhu da annabi adam kuma mutane ne waɗanda suke masu ta Allah masu bauta ga Allah dukkan su Allah suke bauta ma to an fara yin shirka ne a zamanin annabi nuhu zamanin da ya taso ya samu mutane na shirka sun canja addinin magabatansu to sai Allah ya sa ya aiko da annabi manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam zuwa ga waɗannan mutanen dan ya kira su zuwa ga Allah ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم دربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني ربي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah madaukakin sarki ya ce wala kadina da na nufin fala ni'mal mujibuna Allah ce wallahi hakika nuhu ya yi kiran mu ma'ana ya roƙi Allah madaukakin sarki a lokacin da mutanen shi suka ki ba da gaskiya da shi kuma ya tabbatar cewa ba ba za su yi imani ba shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa da'a rabbahu anni maghlubu fantasib shine kiran da yayi ma Allah ya Allah mutanen nan sun gallabe ni ma'ana suna so su rinjaye ni sun fi na ba za su ba da gaskiya ba don haka ya Allah taimakon ka nake nema shine a ƙarshe dai yayi addu'a cewa Allah ya halakar da su shaqala nuhu rabbi la tazar alal ardi min kafirina da yara Allah kar ka bar wani a cikin su a doron ƙasa domin tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to Allah ya ce fala ni'mal mujibuna ai madalla da masu amsawa mu din da ya kira mu muka amsa mu yana kira Allah ya amsa masa Allah kuma ya umarce shi da abin da zai aikata kuma waɗancan mutanen duk Allah ya halakar da su Allah ya ce wa wa sai muka tserar da shi annabi nuhu wa ahlahu da iyalansa min karbil abin daga wannan bala'i mafi girma shine wato Allah ya turo da ruwa na yi ambaliya a duniya sama da ƙasa ma'ana sama na saukar da ruwa ƙasa kuma tana fitar da ruwa da haka sai Allah ya tserar da annabi nuhu da shi da iyalansa annabi nuhu yana da 'ya'ya guda hudu guda ɗaya a cikin su ya kafirce shine da yake kiransa cewa ya bunayyar kan ma'ana wa la takun ma'al kafiri qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma to shi zai je ba wani dutse da zai tsare shi daga wannan ruwa ya yace masa la asima al-yawma min amri da ba wanda zai kubuta daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kansa ma'ana yasa ya ba da gaskiya da ni ya shiga wannan jirgin ruwan na suna cikin magana haka kuwa sai ruwa ya zo ya shafe shi har daga baya yake roƙon Allah cewa inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin ya Allah wannan dan yana cikin iyalaina kuma alƙawarin ka gaskiya ne gashi ya halaka Allah ya kwaba annabi no yace bai tare da kai domin ko da danka ne a dangantaka to amma imani kun sha bamban ma'ana shi ya halaka to daga cikin sauran 'ya'yan shin da suka rage akwai sam akwai kuma yafit akwai ham wannan su ne 'ya'yan annabi nuhu wanda tarihi ya tabbatar kuma abu ne wanda yake shahararre ba wanda ya karya tashi cewa to da su 'ya'yan nan nashi da matayensu da 'ya'yansu su ne kaɗai suka ba da gaskiya da annabi nuhu ana duk mutumin da yake bayi da alaƙa da gidansa ba su ba da gaskiya da shi ba to shi yasa Allah ya ce wa najjaynahu wa ahlahu duna gairi ban da wasu daga shi sai iyalansa aka tserar da su Allah ya ce wa ja'alna zuriyyatahu sai muka sanya zuriyar annabi nuhu ma'ana duk wanda suka tsira a wannan lokacin zuriyar sa kenan duk sauran mutanen ba su da alaka da annabi nuhu da haka zuriyar annabi nuhu ƴaƴan waɗannan mutanen su ne suka zamanto albaki na su suka wanzu suka zama su suka dawama suka rayuwa bayan ƙasa iyaka lokacin da Allah ya so annabi Nuhu ya rayu da su ya rayu kuma har ya koma ga Allah sannan su kuma suka ci gaba da rayuwa har bayan su kuma kowanne daga cikin su ya aibi al'ummomi ma'ana 'ya'yansu su ne suka hayayyafa har suka zama manyan kabilu na duniya gaba ɗaya kamar yadda ah, sa'id ibn musayyab ya faɗa kila ya ji daga wajen wasu sahabbai kamar ibn abbas ya ce shi sam nan shine wanda ma'ana ya haifi larabawa daga hanyarsa aka samu al'ummar larabawa da farisawa da romawa wannan su ne ake kiransu kabila guda ɗaya ana kiransu samantic su ne wannan kabila masu karatun harsuna za su karanta su ake kira semantic ma'ana waɗannan za ka samu hatta harshen su ma yana kusa da juna a cikin kalmomi wannan ma'ana an danganta su da mahaifinsu shine sa daga cikin 'ya'yan annabu nuhu alaihi salam da haka da larabawa da farisa da rumawa amma rumawan na farko da akwai na baya da suka zo haka nan yafi shi kuma shine ya aiki turkawa su ne mutanen turkiya ka iya cewa a yanzu da sakaliba ba wasu al'umma ne da suke yankin maroko su ma da ya joju wa majuju yana ya joju wa majuju da ake faɗa zuriyar annabi nuhu domin 'ya'yan annabi adam to aka ba wai wasu mutane bane daban zuriya ne na annabi nuhu alaihi salam sannan kuma shi ham shine wanda aka samu ta tsatsarsa aka samu kiftawa mutanen masar da sudan mutanen yankin duk kasashen baƙaƙen fata da dai sauransu aka same su daga nan to wannan shine abin da ma'ana daga nan Allah ya ce waje ya buriyata hukumul baki kenan yanzu duk abin da ya rage a duniya nan zuriya annabi nuhu zuriya annabi nuhu ne shi kuma zuriya ne na annabi adam amma duk sauran wata zuriya da ba annabi nuhu ba sun kare Allah ya halakar da su yasa Allah ya ce waje ya buriyata hukumul baki muka sanya zuriyarsa ita ce ta saura banda zuriyarsa ba kowa wa tarakna alaihi fil akhirin sannan kuma muka bar ma annabi nuhu a mutanen ƙarshe muka bar wani abu a gare shi shine salamu an bato na alkhairi Allah ya sa duk wanda ya faɗa annabi nuhu a bayansa musamman waɗanda suke muminai ne suna ma'ana neman masa tsira a wajen Allah za a ce nuhun alaihi salam ko haka muke faɗa ma dukkanin annabawa to tun daga annabi Nuhu Allah ya ce mun bar masa wannan aminci da kyakkyawan ambato a bayansa duk wanda ya zo yana wato neman masa tsira a wajen Allah maɗaukakin sarki a cikin talikai da bayin Allah gaba ɗaya Allah ya ce to sai muka sa aminci ga annabi Nuhu sai Allah ya ce inna na najzil muslimin haka ne fa muke sa yawa masu kyautata ma'ana annabi Nuhu ya kai makura wajen kyautata ma Allah ya tsaya tsayin daka ya isar da safon Allah duk wani ƙalubale da ya samu na kiyayya na faɗa da waɗannan wannan bai hana annabi Nuhu ya ci gaba da kira zuwa ga Allah ba har yayi tsawon shekarun nan shekara ɗari tara da hamsin yana kira zuwa ga Allah bai taɓa cewa da rana ɗaya shi ya gaji da wa'azin nan ba haka nan ba dare ba rana قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا سيأتي ثم إني دعوتهم جهارا كما أن أبتوا برو برو من كناس فإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أقوى ما أن أبنس تيدي كنسو أن كنسو زواك عنه هذا شيء بيزايا duk abin da yake na shiryar da mutane kira su zuwa ga Allah yana ne to kaga wannan shine kyautatawa ma'ana abin da aya umarce shi da shi ya tsaya ya yi shi tamkar yadda Allah madaukakin sarki yana ganin sa yake aikatawa to shi yasa ya samu wannan kyakkyawan sakamako shi yasa duk abin da za ka yi ka shi tsakani da Allah kuma ka kyautata shi ko wa'azi ne za ka yi kada ka yi wa'azi wai saboda sai an sa ma wani tukunci wani yana nan ba mutane sun taru suna mishi kabbara ba bai jin daɗin wa'azi wani ya yi dan mutane saboda haka wa'azi wani annabin zai tashi ranar tashi alkiyama shi kadai ba ba kowa tare da shi haka ta ka iya zuwa ka je ka yi nasiha ma ba wanda zai saurare ka to amma dai ya zama zuciyarka ka yi tsakani da Allah ba ka yi wai dan ka burge wasu ba ko ka yi dan ka nemi wani kyakkyawan sakamako a wajen mutane ba dama su ma annaba abin da suke cewa in ajriya illa ala Allah sakamakon mu yana wajen Allah ba a wajen kowa ba sai Allah Allah da kanshi ya yabe shi yace hu min ibadina mu'minina lalle shi din da Allah Nuhu yana cikin bayin mu waɗanda suka bada gaskiya da to kaga wannan ai ya ishe shi shaida ce Allah ne da kanshi yace hu min ibadina da ma Allah ya raba shi da shi cewa ibadina yana cikin bayin mu waɗanda suke mu'minai sai Allah ya ce kuma al akharin sannan sai muka nitsar da sauran duka ruwa ya zo ya haɗiye su gaba ɗaya suka halaka to sai Allah ya bada labari a gaba ya ce wa inna min shi'ati yana daga cikin waɗanda suka bi addinin annabi nuh wannan shi'a ana nufin addini ko jama'a masu tafiya kan tabarkinsa ce la ibrahim lallai shine ibrahim ibrahim dan azara dan tara har zuwa ga annabi nuh da haka annabi ibrahim shi ma yana daga cikin waɗanda suka bar addinin annabi nuhu da tafarkinsa wajen kira zuwa ga allah ce idja a rabbahu bi kalbin sani domin kuwa annabi ibrahim alaihi salam ma'ana ya shaida ba abun bautawa da gaskiya sai allah da zuciya wacce take kubutacciya tsarkakakkiya shine izja a rabbahu ya zai kewa allah da zuciya wacce take lafiyayya amintacciya tsarkakakkiya kuma ita ce wannan zuciyar da Allah yake cewa ita ce kadai zuciya mai amfani yau la yanfa'u wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to shi annabi Ibrahim ya riga ya samu wannan qalbin salim zuciyar shi ta kubuta shi kadai ya taso a cikin mutanensa kuma wannan shiri ne na Allah Allah madaukakin sarki ya shirya annabi Ibrahim ya kintsa shi ya datar da shi tun da ya taso ana bautan gumaka tun yana karami yake faɗa da masu bautan gumaka shi kadai kuma ba da wanda ya ba da gaskiya da shi duk da garin tun daga babansa har sauran mutanen ba mai ba da gaskiya da shi shi yasa Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin li قال wa وقومه ma hadhihi التماثيل التي antum laha عاكفون tun yana yaro yake ce ma ubansa da mutanensa waɗannan abubuwan da kuka kera su ne abin da kuke bauta musu haka suka ce mun sami mu da kakanni ne a kai ya ce wallahi kuna cikin bata da ku da kakannin naku kaga wannan shi ma tsayayye ne a tauhidi annabi ibrahim tsayayye ne akan tauhidi da haka ya ce in kada li abihi yayin da ya ce ma ubansa dan haka ubansa ne mahaifi wannan shine abin da ya tabbata wasu na korewa cewa ba uban shi bane ya za a yi a ce Allah ya ya sa annabinsa kuma uban shi ya zama mai bautan gumaka za a ya fa'alu ma ya hadi man yasha wa da man sha. da haka uwansa ne ya yi ta kiransa kuma da cewa ubansa dan tarihi bai nuna annabi Ibrahim yana da wani uba in ba shi Azar ba shi yasa ma a wata ayar ƙwaro ƙwaro Allah ya bayyana wa id qala ibrahimu li abihi azara kuma inda ba babansa bane lokacin da yake mishi magana yana gaya masa cewa ya abaki ya abaki sau nawa ke kina shi da ku ba inda yana da wani ba yana zai fita harkar shi sai dai kama ubansa amma dai ubansa har yake ce masa da illam tantahi la arjumannaka ko wa wahjurni maniya ala salamun alai sa astaghfiru laka rabbi yace zan neman magafarar a wajen Allah da haka har ranar tashi kiyama ma zai so ya neman masa ceto amma Allah bai ba shi ceta ya ce ga ubana ya Allah madaukakin sarki kayan alkawarin ba za ka tozarta ni a wannan ranar ba ga kuma ubana na ga za a tafi da shi an yi hagu da shi sai Allah ya ce ai yi na yi alkawarin cewa aljanna ba mai shigar ta sai mai imani da haka haka za a jinkita halittarsa a jefa shi a wuta da haka ubansa ne wanda ya aike shi shine azar shi yasa duk inda ya zo a qur'ani inda a ce akwai wani abu wanda yake kwatin cewa ba ubansa bane da Allah ya nuna to amma duka ayoyi suna nuna cewa annabi Ibrahim ya gaya ma ubansa dan haka uban shi ne shine iqala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun da yace ma ubansa da mutanansa wai menene abin da kuke bautawa sai shi yasa ma yace ma za ta'budun ma'ana ya mayar da su abubuwa da ba su da ma'ana Ya ce a ifkan wannan ƙarya ce mummuna kuke ƙirƙira are hakan kuna sanya su alloli dunan lahi kuma bayan Allah turiduna abin da kuke nufi kenan Ya ce fa ma zannukum bi rabbil alamin menene tsammanin ku da ubangijin talikai gaba ɗaya mahalicci wanda ya halicce ne ya halicce ku sun yi ta da annabi ibrahim suka ce mashi ai suna duba taurari suna kallon wata suna kallon rana duk cikinsu suna bauta ma waɗannan abubuwa yasa ya zo cikin suratul an'am Allah ya ba mu labari labarin sa da rana da wata har ya zo ya kore cewa waɗannan duk ba alloli ba ne to a nan ɗin ba bayan ya gaya musu haka fa nazara nazratan fil nujum ma'ana sai ya duba ma'ana kwanakin da suka sanya domin yin wani biki nasu abin da ya zo a wajen malaman tafsiri shine cewa suna da wani rana babba da suke yin biki a ciki kuma suka tashi suna barin garin ne sai su tafi wajen bikin nasu sai suka ce to annabi ibrahim lallai sai ya bi su an tafi da shi da ya tabbatar cewa wannan ranar ta faɗo rana kaza ne a ranar da za su tafi din sai ya ce to shi ba yana ganin bai jin daɗi don haka ba zai tafi tare da su ba da inni sakin ya ce ban da lafiya ba zan iya tafiya ba kuma ya yi haka ne domin ya nuna musu wata alama ta cewa gumakan nan nasu da su da banza duk ɗaya ba sa iya kare kansu ta su kare wani Shi ne yake cewa watan ladi da akidan na asnamakum da an tuwallu mudbiri a wata aya ce wallahi sai nayi wato rusa guma guma guma guma wannan gumakan da kuke bauta musu ya ce sai na fake bayan kun tafi sannan kuma na kakkarya su wanda ya faɗa tunda da ya gaya musu a fili za su san me zai aikata amma ya faɗa ma a zuciyarsa ce to tunda mutanen nan sun ki lallani to bari na fito musu ta hanya wacce sai sun yadda da abin da nake gaya musu da haka ya yi wa'azin ya yi wa'azin ya ki shi yasa sai ya ɗauko wannan dabara shi ne ce bari ya rusa gumakan gaba ɗaya don haka ya bi gumakan gaba ɗaya ya sassare su sai ya bar guda ɗaya kawai to haka wannan shirya ce ta Allah shi yaro karami wanda bai da shekaru ya sa ma da aka zo aka ga gumakan a rushe an kakkarya suka ce ma fa'ala hada bi alihatina qalu sami'na fatan mun ji wani saurayi fatan saurayi ne annabi Ibrahim lokaci amma zo yayi shekaru masu yawa ya kai shekara kusan 120 yayi rayuwa amma yana saurayinsa ya zama mai tsayuwa ne don haka annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya ya ce bai da lafiya fa tawallau anhu mudbini sai suka tafi suka juya baya suka kyale shi a gari shi kadai ba kowa suka tafi ka su ta bikin su to da suka bar shi a garin shikenan sai ya nufi allolin nasu gumaka, suna tattare ne a waje daya a garin sai ya je ya tsaya sai shi da kanshi yake magana da gumakan yake cewa ala ta kulun ba kwa cin abinci ne abin da yasa ya zo ya samu an tara musu kayan abinci ka san duk inda gumaka suke ko indiya ne yanzu in ka kalla sai ka ga gunki za a zo ajiye mishi lemo a ajiye ayaba a ajiye menene duk a tara masa kayan marmari a gabansa baya ci ba shi mai kula da gunkin shi yake zuwa daga baya ɗaya da yar jakarsa da burgamun sa ya tsoma cike da gida shi ya samu arziki shi ne annabi ibrahim ya kalli gumaka ya ce da kuma Eh, alaka a kulu ba ku ce abin da aka tara muku ne ga abinci nan sun yi yanke-yanke da komai sun tara ma gumakan yana so ya tabbatar musu da wani abu ya ce ma da kun latan fikun ya ce to na yi magana na yi magana ba ku amsa ba ba za ku amsa min ba faraga alaihim alaihin barban yamin sai ya sake komawa gare su gumakan sai ya ɗauki damansa ma'ana da hannun damansa ya ɗauki asalin gatari ya sassare waɗannan gumakan da haka gunki duk inda ya kai gunki ko tsabinsa inda ya musulmi ya je da imaninsa da tauhidinsa in ya rushe shi ba abin da zai same shi domin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ma sun yi Khalid ibn al-Walid da Ali ibn Abi Talib duk sun je sun rusa wasu gumaka ba abin da ya same su wani gunki da ake bauta ma a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam da Khalid ibn al-Walid ya tafi aka tura shi wajen gunkin lokacin da ya je da ya fuskanci gunkin mutanen garin gaba ɗaya watsewa suka yi suka ce gaskiya su ba za su tsaya a yi wannan ta'asar da su ba suna ganin wani mummunan abu zai same shi ai Khalid ibn al-Walid da ya dauki gatari ya sara ma gunkin sai gunkin ya fashe ya dare sai ga wata aljana ta fito da suran mutum ta fito da bakin gashi haka ba komai a cikinta ya kalle ta ita ma ya sare ta da wannan gatar ba ba abin da ya same shi da haka gunki ba zai amfanar ba ba zai cutar ba kamar gine-ginen ne da ake akan makabarta Don ka ka rushe duk ginin da ake a makabarta ba abin da zai faru da kai sai ce ai kabarin waliyai ne an musu gini ana abin da wannan duk baya cikin shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aliyu dan Abi Talib na umarce ka ka tafi duk inda kaga gunki ka rushe duk inda kaga kabari an daga shi an yi gini ka rushe shi to amma mu gashi Allah ya jarrabe mu a garin mu musamman makabarta hanyar zariya kowa abin da ya ga dama yake kamar ka ce garin nan babu wani wato bangare ko kuma wasu eh, jiha da suke kulawa da makabarta kawai sai dai a ce abin da mutane a yi ta gine-gine a cikin makabarta inda za a sa mutum biyar wani ya je biya kewaye ya yi gini ya yi blog ya sa tiles kuma an san cewa wannan abin haramun ne rayuwar irin musulmin da suke samun mu a garin nan duk wannan sabon allah da ake yi kabari duk an gine shi an je ana ta rubuta suna masallar sallar ya hana rubutun suna a kabari kuma wanda zai ga ma zai ce ma shi ya fi ka san annabi amma je na rubutu a kabari ya je ya yi gini a kabari za a yi tiles ka ga an kawo wanda ya mutum ne yake bukata ayin wani tiles ne a cikin kabarin su mishi a cikin mana har za su fito waje suna yi a wajen bayi da amfani ai da haka in ka je sai ka ga inda za a binne mutane an rasa babu tsari kuma a garin nan ne wannan musibar ta yawa nan da ka ketara ka shiga bauchi sai ka ji ma inda fata ne Allah ya ɗau rayuwarka a bauchi abin ne ka cikin inda ake tsari na musulunci amma mu gashi nan sai da awan musulmi a jos da ilimi amma makabarta a tarwatsa ba tsari sai ka ga ba komai babu wani tsari na musulunci a makabarta jini ne iyaka ganinka to in ka sa sunanka a kabari wannan sunan ba shi zai wanzu ba aikin da ka bari shine zai wanzu ne in za ka sa sunanka so ɗari kayi aikin banza wannan sunan ba zai amfane ka ba saboda haka yana da kyau mutane su ji tsoron Allah musamman mutanen garin nan kuma musamman makabarta ta hanyar zariya ita ce wannan bala'in ya fi yawa ce nan hanyar narkuta ana ganin kamar ba ta mutanen kirki ba ce haka wasu suka ɗauka ma kai ka da kudana ga jiya ji an watsar da kai kamar ba ta mutanen kirki ba ce a to ita makabarta ba ruwan ta yi haka ana duba waɗanda suke cikin makabartan ne kowa ya yi kwaɗayi shi a kai shi wata makabarta aikin ka shine fa zai ma lamuni fa ba wai aikin wani ba kowa da kabarinsa da aikinsa da ladansa sai ka samu ga kabari nan a ciki kuma na abin nan musulmi ne kuma yana cin wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ga wasu kaburbura guda biyu ce wallahi ana musu azaba kuma a makabartar musulmi su ce wallahi ana musu azaba amma dai zan daura wani abu akan kabarin nan matukar bai bushe ba to azabar zaka musu sauki amma da zana ya bushe za a ci gaba da musu azaba a makabarta suke haka ba wai makabarta ita take hana mutum azaba ba a'a mutum ne yake neman makan shi tsari daga azabar kabari tun a duniya shi yake aiki na kwarai kyakkyawa amma ba wai dan wanda aka kai shi hanyar zage ya ko wanda aka kai shi na kuta ko rusa alkhairi ba da haka yana da kyau mutane su fahimci wannan aiki ake dubawa da dan adam ba wai waje ake dubawa ba ba waje ake dubawa ba aiki ake dubawa a duba aiki yanzu munafukai da suka mutu a madina ai a madina suka mutu amma me makomarsu ai garin yana da alkhairi amma sun mutu a madina su kuma ba alkhairi wuta za su ke, kuma a madina suka mutu madina shine garin gari na biyu da ya yafi kowane gari tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwashi yayi alkawarin cewa sai na yi ceto ga dukkan musulmin da ya mutu a madina to amma munafiki ya mutu a madina bai da wannan alkhairi saboda me aikinsa bai kai ya samu wannan alkhairin ba yasa kowace makabarta aka kai ka aikinka ne zai tafi da kai ba wai ga wajen bane zai zai canja ma abin nan makabarta hanyar zariya ma an ka kalle ta wani lokacin sai ka ga a makwabtaka take da makabarta kafirai ko ga kabarin musulmi ga na kafirai ga kuro su a gefe wata shekara ma kamar shekara hudu da ya wuce wani kabari kawai aka ga wuta ta kama ciki wannan kuwa ya sanya a garin nan cikin wanda bai ci ba ko ana zaune a gari wuta ta kama wani kabari kuma a wannan makabartar da haka kada mutane su sa ma kansu wani imani wani yakinin cewa ni in waje kaza aka kai ni na tsira in waje kaza aka kai ni ban tsira ba a'a aikin ka ya tsirar da kai amma ba wani waje ba waje bai tsirar da mutum ah, yanzu mutum ya je maka yayi shirka ya mutu a maka yana shirka ne zai wuta zai koma yayi shirka a maka maka ne garin da ya ko ina sarki amma mutum ya yi shirka ya mutu a maka ya yi shirka wuta zai je da haka Allah madaukakin sarki ce Allah madaukakin sarki ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adabin alim wanda ya kulla a zuciyar shi ya kudurta cewa zai yi wani mummunan aiki a maka sai mun dandana mishi azaba mai radadi a maka fa inda ya fi ko ina to zai ga lokaci yanzu a jos wata makabarta in an kai wani shi kenan shi shi na aljanna ne ya wanda aka kai shi wani waje to baka da tabbas ma ina zaka ka mutu kana cikin jos din sai mutuwar ka ta faɗo a cikin riyo Wannan sai a tare ka hanya buge ka a riyon ko sai gawar ka ta yi can a yi bandarta a riyon kana cikin jos din saboda haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma wannan sako ne ga kowa da kowa don kowa ya ci don haka wannan gine-gine da ake aikatawa haramun ne ba sunna bane ya saba da tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakki ne na waɗanda suke shugabanni a cikin wannan gari dole ne su fito su yi hani akan wannan abu idan kuma ba a yi hani ba farnar za ta ci gaba ana tafi ana tafi sai an fara bauta ma wasu kaburbura dan daga gini daga gini ake fara daga gini da gini da gini har za a zo a yi wallahi wani kabari ka je wasu garuruwa wani gari da ba a ambatan sunan garuruwa lokacin wallahi kabari ne aka yi shi kamar yadda ɗakin kabari kuma a cikin ƙasar nan kuma ana zuwa ana kewaya ana shafa ana neman albarka a a wannan ba shi bane shirka da Allah kana roƙon wanda ya mutu ba abin da zai ma in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum haka lallai wannan haƙƙi ne na kowa da kowa kowane musulmi a garin nan haƙƙin sani wanda yake da shi ya sani falyugayyirhu bi yadi fa in lam yastati shine muke fabi bi lisani tunda yanzu inda za mu tara mu ce mu je tun mu rushe wannan aida ka tono ta fitina a garin nan sai a je a rushe wannan gina gina to ka tono fitinar da sai ta fi magana ka bashi to amma bi lisani ba wanda zai zo ya ce karka faɗa ko ba wanda zai ce karka faɗa tunda ba daidai bane dole ka faɗa saboda haka lallai ya kamata mu kiyaye annabi Ibrahim ya kuma kan nan ba abin da ya same shi fa akbaru ilayhi yazifun sai suka yi cincin da suka zo suka kewaye annabi ibrahim suka sa shi a gaba suna tambayansa me ka aikata da waɗannan abubuwan a nan kisar ta zo a takaice a rage a cikin suratul anbiya Allah ya kawo ta da ta qalu man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce wa aikata haka da allolin ya kai ibrahim kada sai ya ce musu bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban da kuke ganin shi shi kadai ne ya ragu. shi ne wannan aiki kada bal fa'alahu kabiruhum hada sai ya ce musu fas'aluhum ku tambaye su in suna magana sako yake izar musu raja'u ila abuzin sai suka koma suna kallon junansu wa qalu innakum antum zalimun suka ce ta mu fa mun zalunci kanmu ba tunda har muka bari muka tafi muka bar allolin nan ba mu bar mai kulawa da su ba wanda kake nema a wajen shi kuma sai ka bar mishi mai tsare shi sai suka sake koma wajen annabi ibrahim suke ce masa laqad alimta ma haula yaqtikun ai ka san ba sa magana yace a ah, to wanda baya magana menene kai kake nema a wajensa قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يتردكم ufil lakum wa lima nuna min dunillah afala ta'qilun a lokacin sai suka tunzuro suka ce to a kashe shi a kona shi da haka a kona shi wannan bai da amfani ya ya ya ya karyata alloli to shine nan ya sake gaya musu cewa a nuna ma talqitun yanzu abin da kuke sassakawa da hannunku kuke bauta ma alhalin kuwa wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa qalu sai suka ce ubnu lahu bunyanan ku mishi gini fa alquhu fil jahim ku jefa shi a wuta dan haka sai aka tona wani katar rami aka tara kirare da itatuwa aka dade ana tara wannan itatuwa aka kunna wuta sai ya zama ba mai iya zuwa kusa da wutar shi ma annabi ibrahim dan a wani abu suka je can gefe suka daure shi da igiya yanda an harba shi kamar majajjewa za ta jefa shi cikin wutar saboda ba wanda ya je kusa da wutar saboda girmanta wuta ce da ta kai inda ta kai wai ba mutum ɗaya za a jefa saboda ya ce la a illallah shi kaɗai ne ya ce la a illallah za a jefa shi a wutar da ta fi kowace girma to ashe wannan kuma abin zai sake zama musu wata aya babba Allah ya ce fa aradu bihi kaida sai suka so su yi makirci da annabi Ibrahim Allah ya ce fa ja'alnahu sai muka sanya su sune asfani suka zama makaskanta shine lokacin da annabi ibrahim aka jefa shi kuma duk a idansu suna gani an jefa shi yana tafiya zai fada wutar suna ganin shi ya fada cikin wutar ya yi ta yawo a cikin wutar ba abin da ya same shi dan Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim mun ce ya ke wutan nan ku ki zamanto sanyi da aminci ga annabi ibrahim kuma wata kalma guda ɗaya ya faɗa Allah ya bashi wannan karama da wannan girmamawa wanda da yawan muna fadawa cikin damuwa da ya kamata mu hararo wannan kalmar amma sai mu manta shine ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil kalmar da annabi Ibrahim ya faɗa ke nan Allah ya tsare shi da haka duk wani bala'i da zaka samu kanka da wani kunci ka koma ga Allah ka ce hasbi Allah madogara ta ita ce Allah kuma madalla da abin dogaro in ka faɗi wannan kalmar al qayyim yana cewa wallahi da mutane sun san abin da ke cikin wannan kalmar da wasu abu da ita ba ka shiga duk wani bala'i na wani tashin hankali na menene kowaye ka koma ka yi riko da wannan kalmar kamar yadda al'amarin ka zuwa ga Allah sai ka samu mafita hasbunallahu wa ni'mal wakeel manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da aka yi musu kawanya aka musu zobe aka cewaye su zo da makamai za a kashe su kalmar da suka faɗa kenan Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allah lam yamsasum su ba wani mummuna abu da ya same su saboda haka kalma ce mai girma ire-iren waɗannan su ne addu'o'in da ya kamata mu dinga kulawa da su lokacin da muka shiga cikin damuwa amma kar mu je je sai an bashi wani lakani sai an bashi yasin mai rubas ko <laughs> sai an bashi a hamun sakahun halawun yasun suna wasu aljanu guda hudu da ake rubuta na ba mutane ya rata ya buga nan ya tona bakin kofar shi ya saka ya rata daya a jikin katanga gida duk wanda ba su amfani da komai ba in ba za ya zo ma ba zai san san da ya fita gudu a gidan amma Allah ne ya tsare kai zama dogarar ka to shine abin dogaro da haka wannan shine abin da Annabi Ibrahim ya kira su akai su kadaita Allah kuma har yanzu kamar yadda Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa ba sa imani face sai suna shirka da Allah sai ga mutum gashi nan mutum mutum sosai a yi sallah biyar da shi da komai amma yana saba ma Allah ta hanyar shirka in damuwa ta taso sai ya je wani Allah idan wani tashin hankali ya bujiro masa sai ka je yana neman wani Allah ya taimake shi wannan shirka ne da Allah Allah ya hana wannan saboda haka in muna son kanmu da tsira mu samu tsira duniya da lahira to mu koma mu ta Allah muna neman babban mafita da babban matsira mu yi riko da Allah mu koma hanyar annabawan Allah wannan shine abin da zai tsirar da mu to za mu dakata a waɗannan ayoyin kissar ba ta ƙare ba insha Allah za mu karasa daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dalan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر من قضيت إنك تقضي ولا يجر عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير لأن الدين وأمنا من الفقر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأرمتك من أن نغتال من تحتنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واخرجنا بالاسلام قائمين ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم رحمتك ننجو ولا تكلنا الى انفسنا ضربه عين اللهم اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وقاما وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا ثيابنا ولا تول علينا شرارا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من ربنا سيدي إلى البر والتقوى اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أخرجهم من بين أعدائهم سالمين غالبين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين point.